Sarakuna ta ɗaya Sura ashirin Ben Hadad ya yaƙi Samariya Ben Hadad sarkin Aram kuwa ya tattara mayaƙansa gaba ɗaya, sarakuna talatin da biyu suka tafi tare da shi, haɗe da dawakansu da kekunan yaƙinsu, ya haura yi wa Samariya kwanto ya kuma yaƙe ta, ya aika da ’yan aika zuwa cikin birnin wurin Ahab sarkin Isra'ila yana cewa. Ga abin da Ben Hadad ya ce, Azurfarka da zinariyarka nawa ne, mafi kyau cikin matanka da ’ya'yanka nawa ne. Sarkin Isra'ila ya amsa ya ce, Kamar dai yadda ka faɗa, ranka ya daɗe sarki, ni da dukan abin da nake da shi naka ne. Sai ’yan aikan suka sake dawo suka ce, Ga abin da Ben Hadad ya ce, Na aika ka ba da azurfarka da zinariyarka, matanka da kuma ’ya'yanka. amma war haka gobe zan aika da shugabannina su bincika fadanka da kuma gidajen shugabanninka, za su kwashe dukan abubuwan da suke ganin darajarsu su tafi. Sarkin Isra'ila ya tattara dukan dattawan ƙasar ya ce musu, Ku duba fa, wannan mutum yana neman tsokana, sa'ad da ya aika in ba shi matana da ’ya'yana, azurfana da zinariya na, ban hana masa ba. Dattawa da dukan mutane suka amsa, suka ce, kada ka saurare shi ko ka yarda da abin da yake bukata, saboda haka ya ba wa ’yan aiken Ben Hadad amsa ya ce, Ku faɗa wa ranka ya daɗe sarki, bawanka zai dukan abin da ka bukaci da farko, amma wannan na ƙarshe ba zan iya yin ba, suka tafi suka kai amsarwa wa Ben Hadad. Sai Ben Hadad ya aika da wani saƙo wa Ahab ya ce, Bari alloli su yi da ni yadda suke so, su kuma yi haka da tsanani, in isashen ƙura ta rage a Samariya da za a iya ba wa mutanena a tafin hannu. Sarkin Isra'ila ya amsa, ya ce, Ku faɗa masa, wanda ya sa kayan yaƙinsa bai kamata ya yi fariya ba sai ya tuɓe su. Ben hadar ya ji wannan saƙo yayin da shi da sarakunan suke sha a cikin tantunansu, sai ya umarci mutanensa ya ce, Ku shirya don yaƙi, saboda haka suka shirya don su yaƙi birnin, Ahab ya ci Ben Hadad da yaƙi, ana cikin haka sai wani annabi ya zo wurin Ahab, sarkin Isra'ila ya sanar masa cewa ga abin da Ubangiji ya ce, Ka ga wannan dubin mayaƙa? Zan ba da su cikin hannunka a yau, sa'an nan za ka san cewa ni ne Ubangiji. Ahab ya ce, Amma wa zai yi haka? Annabin ya amsa, Ga abin da Ubangiji ya ce, Sojoji matasa na shugabannin yankuna za su yi haka, ya tambaya, Wa kuma zai fara yaƙin? Annabin ya amsa, Kai za ka fara, saboda haka Ahab ya kira sojoji matasa na shugabannin yankuna, mutum ɗari biyu da talatin da biyu, sa'a na ya tattara sauran Isra'ilawa su dubu bakwai gaba ɗaya, suka fita da tsakar rana, yayin da Ben Hadad tare da sarakuna talatin da biyu masu goyon bayansa suke cikin tantunansu suna sha, suna buguwa, sojojin nan matasa na shugabannin yankuna suka fara fita, Ben Hadad kuwa ya riga ya aiki ’yan leƙen asiri waɗanda suka ce mutane suna zuwa daga Samariya, ya ce, In sun fito don salama, ku kamo su da rai, in sun fito yaƙi ne, ku kamo su da rai. Sojojin nan matasa na shugabannin yankuna suka taka suka fita daga birnin, da mayaƙa a bayansu, kowannensu kuwa ya buge abokin gābansa, ganin wannan sai Arameyawa suka gudu, Isra'ilawa suna bi, amma Ben Hadad na Aram ya tsere a kan dokinsa tare da waɗansu mahayan dawakansa, sarkin Isra'ila ya bi ya kuma sha ƙarfin dawakan da keken yaƙin. ya kashe Arameyawa da yawa. Daga baya annabin ya zo wurin sarkin Isra'ila ya ce, Ka ƙarfafa matsayinka, ka kuma ga abin da za a yi, gama a bazara mai zuwa, sarkin Aram zai sake kawo yaƙi. Ana cikin haka, shugabannin sarkin Aram suka ba shi shawara, allolinsu, allolin tuddai ne, shi ya sa suka fi mu ƙarfi, amma in mun yaƙe su a fili, tabbatacce za mu fi su ƙarfi, ka yi wannan. Ka cire dukan sarakuna daga matsayinsu ka sa waɗansu shugabanni a maimakonsu, dole kuma ka tā da waɗansu mayaƙa kamar waɗanda ka rasa, doki don doki, keken yaƙi kuma don keken yaƙi, saboda mu iya yaƙe Isra'ila a fili, ta haka tabbatacce za mu fi ƙarfinsu. Sai ya yarda da su, ya kuma yi haka. Bazara na biye Ben Hadad ya tattara Arameyawa ya haura zuwa Afek. don yă yaƙi Isra'ila, sa'ad da aka tattara Isra'ilawa aka kuma ba su guziri, sai suka taka suka fita don su sadu da Arameyawa, Isra'ilawa suka kafa sansani daura da su, kamar ƙananan garkuna biyu na awaki, yayin da Arameyawa suka rufe dukan jejin, sai mutumin Allah ya zo ya ce wa sarkin Isra'ila, Ga abin da Ubangiji ya ce. domin Arameyawa suna tsammani Ubangiji Allahn tuddai ne, ba Allahn kwari ba, zan ba da wannan dubun mayaƙa a hannuwanka, za ka kuwa sani ni ne Ubangiji. Kwana bakwai suka yi sansani daura da juna, a rana ta bakwai sai yaƙi ya haɗu, Isra'ila suka kashe sojojin ƙafa na Arameyawa dubu ɗari a rana ɗaya, sauransu suka tsere zuwa birnin Afek, inda katangar ya fāɗa a kan mutum dubu ashirin da bakwai, sai Ben Hadad ya gudu zuwa birni, ya ɓuya a cikin cikin ɗaki, fadawansa suka je suka ce masa, Mun ji an ce sarakunan Isra'ila masu jin ƙai ne, bari mu sa tufafin makoki, mu ɗaura igiyoyi a wuyanmu, sa'an nan mu tafi wurin sarkin Isra'ila, wataƙila zai barka da rai. Saye da tufafin makoki, kewaye a gindinsu, da kuma igiyoyi kewaye da kawunansu, suka tafi wurin sarkin Isra'ila suka ce, Bawanka Ben Hadad ya ce, Ina roƙonka bari in rayu, sarkin ya amsa, Har yanzu yana da rai? Shi ɗan uwana ne, dama abin da fadawansa suke so su ji kenan. Sai suka yi sauri suka karɓi maganar a bakinsa suka ce, I, ɗan uwanka ne, Ben Hadad. Sarki ya ce, Ku je ku kawo shi. Da Ben Hadad ya fita, sai Ahab ya sa aka kawo shi cikin keken yaƙinsa, Ben Hadad ya ce, Zan mayar da biranen mahaifinka da na ƙwace daga mahaifinka, za ka iya sa wurin kasuwancinka a cikin Damaskus, kamar yadda mahaifinka ya yi a Samariya. Ahab ya ce, Bisa wannan yarjejeniya zan sake ka, saboda haka ya yi yarjejeniya da shi, sai ya bar shi ya tafi. Annabi ya yi wa Ahab Allah wadai Ta wurin maganar Ubangiji ɗaya daga cikin ’ya'ya maza na annabawa, ya ce wa abokinsa, Ka buge ni da makamanka, amma mutumin ya ƙi, sai annabin ya ce, Domin ba ka yi biyayya da Ubangiji ba, da zarar ka bar ni, zaki zai kashe ka. Daga baya mutumin ya tafi, zaki ya same shi, ya kuma kashe shi. Annabin ya sami wani mutum ya ce, Ka buge ni, ina roƙonka, sai mutumin ya buge shi, ya ji masa ciwo, Sa'an nan annabin ya tafi, ya tsaya a bakin hanya yana jiran sarki, ya ɓad da kamanni da ƙyalle a kansa, ƙyallen ya sauka zuwa bisa idanunsa, yayin da sarki yake wucewa, sai annabin ya kira da ƙarfi gare shi ya ce, Ni bawanka na tafi yaƙi, sai ga wani ya kawo mini wani mutum ya ce, Ka riƙe wannan mutum, kada ka bar shi ya kuɓuta, ko da ƙaƙa, idan ka bari ya kuɓuta a bakin ranka, ko kuwa ka biya talenti ɗaya na azurfa. Yayinda bawanka yana fama, yana kai da kawowa, sai mutumin ya ɓace, sai sarkin Isra'ila ya ce, Hukuncinka ke nan, ka furta shi da kanka, sai annabin ya cire ƙyallen da sauri daga kansa ya rufe idanunsa, sarkin Isra'ila kuwa ya gane shi a matsayin ɗaya daga cikin annabawa, sai ya ce wa sarki, Ga abin da Ubangiji ya ce, Ka saki mutumin da na ƙudura ya mutu, saboda haka ranka zai zama a maimakon ransa. mutanenka a maimakon mutanensa Cike da fushi, sarkin Isra'ila ya tafi fadarsa a Samariya.